ya samu zuma zuma mai kyau mm. kullum idan za a kwanta da safe a sha cokali ɗaya babban cokali da daddare kuma in za a kwanta a sha cokali daya kamar yadda ya gabata ruwa eh, shi zuma kuran karfe ne ga ruwa Mm. yana kame ruwa na'am so sai ka ga eh, yani yuhbisu sawa'il mm. a jiki na'am so yana tsare dukkan wani abu na sawa'il sannan kuma mm. is very important kafin mutum ya kwanta da awa biyu kar ya sha ruwan okay. e, kar ka sha ruwan na'am kaɗan eh, ka dan kurba ka mu za mu sha sai ciki yayi ya cika ya zama kaman mm. wani tudu kafin mutum ya je ya kwanta so sai mm. mutum ya bada awa ɗaya awa biyu kafin ya ji irin eh, kafin ya kwanta kar ya sha ruwa in ya zo kuma zuma ya sha shi cokali ɗaya babban cokali kuma ya tabbatar da zuwa mai kyau ne mm. insha Allah aka yi sati ɗaya biyu ana sha to in aka yi sa'a za a iya rabuwa da shi sai kuma in mm. yaro ne a dinga tashinsa kamar mm. awa uku uku sai a akalla dai a tashe shi sau biyu da daddare kuma a yi controlling yanayin yadda zai sha ruwa insha Allah za a samu sauki Allah ya saka da muna godiya Oh